manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ma masoya gidan manzan Allah shi ko dama wanda bai san manzan Allah bai san wannan maulidin ba ta shi ake ba amma akalla shi ma za a faɗi mishi abin da ke kai amma masoya gidan manzan Allah to yana da kyau ka san wa kake so ka san yadda za ka so shi malam ya magana akan son manzan Allah da 'ya'yan gidansa bai yiwuwa daga cikin soyayya da ake manzan Allah a yanzu za ka samu tsura soyayya ne ba a haɗa da 'ya'yan gidansa ya kawo hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addibu auladukum ala salas kisal hubbi nabiyikum wa ahli baiti wa qira'atil qur'an ku ladabtar da ƴaƴanku a san akan san wane manzan Allah wa ahli baiti da ƴaƴan gidansa to yanzu za ka karara in ana magana ana magana kan manzan Allah ne da kayi magana kan Fatima sai a fara kallon ka kuma da hadisin kowanne in ya zo wajen maulidi za ka karanta kowanne mai maulidi amma to an so manzan Allah yaya gidan manzan Allah ana son su su waye gidan manzan Allah wa ahli baiti su waye iyalan gidan manzan Allah su waye ba za ka ji ana maganar Fatima ba ba za ka ji ana maganar Hassan ba ba za ka ji ana maganar Husaini ba ballantina su Aliyu Zainul Abidina wayannan baka su bakir su wayannan ma su sunayen su ma ya bace ba ma maganar su ba sunayensu ya ɓace yanzu yanzu ne muke dawo da sunayensu da yawa wani an sa suna ɗan ɗan an ce bakir ce bakir wannan mutane da kame-kame kuke wai wai ɗan gidan wanda aka saukar da addini a gidansa wai an manta sunan shi in ka faɗi ma ana jiya da wai bakir ko dai abdul baki aka ce a bakir wannan mutane da kame-kame wai gidan manzo Allah har an mance wai ka faɗin ɗan gidan wai kame-kame ne inda za ka gane mutane sun nisa da gidan manzan Allah dan gidan wai yau gashi wai sunan shi ya bace a cikin al'ummar baba kakansa wai yau in ya an faɗi sunansa wai ana ganin an yi kame kame ne sai dai ka faɗi wani wanda a cikin gidan a cikin gidan manzan Allah din jerin gidan manzan Allah ba sunan shi amma da ka ce wane ta ce eh, alhamdulillah to dole a soyayya bayan an yi soyayyar manzan Allah a soyayya gidan manzan Allah sallallahu alaihi kuma daga cikin soyayya gidan manzan Allah shine a yi maulidin su to mun ga maulidin manzan Allah ake kawai ba a ba a maulidin Sayyida Fatima ba a maulidin Imam Hassan ba a maulidin Imam Husaini ba a maulidin Imam Ali kuma daga cikin soyayya in ka yi maulidin manzan Allah ka yi maulidin ya'in gidansa. Manzan Allah ya ce, hibuli lihubbillah wa hibbu ali baiti lihubbi ku so ni dan san Allah wato in kuna son Allah ku so ni idan kuna so na wa hibbu ali baiti lihubbi ku so ƴaƴan gidana don so na kenan idan kana son manzo Allah in dai da gaske ne to dole a ga kana son Fatima dole a ga kana son Hassan dole a san a ga kana son Husaini dole a ga kana son Imamu Ali idan ko aka ce kana son manzo Allah amma ba ka ruwanka da waɗannan to ina tabbatar ka soyayya ka ko silin ba za ta wuce ba silin wallahi ba za ta wuce ba wallahi silin ba za ta wuce ba domin manzan Allah ya ce ya haɗa maka ne ko a wannan hadisin na wanda mala ya kawo ku so ni ku ladatul ku akan ɗabi'uku son annabinku son ƴaƴan gidansa sai ka zo annabi ka ƙi son ƴaƴan gidansa a fatu nuna bi ba'dul kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu kun imani da bangare na littafi ku kafirce ma bangare ku so manzo Allah ku iyayen ayan gidansa wannan kamar yadda na ce a daga cikin dalilin da yasa mu a wannan lokaci muke waɗannan abubuwa shine mu wanke mu fitar da haƙiƙanin waye manzon Allah yaya haihuwarsa take yaya aka aiko shi mai ya faru da shi a tarihin shi sai ka je gidan manzon Allah zaka ji kuma yana da mahimmanci malamai mu ji tsoron Allah mu iddilahi a littafai kai wa'insu ma littafan ba ma ɗayan girman a littafan mu suna nan wa'innan hadisai da muke kawo waɗansu suna nan an ƙi amfani da su ne da yawa in ka kawo ka faɗi sassiye a ai ba su abin nan ba saboda an ƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma so a kashe shi kamar yadda mala ya kawo an so a kashe shi akwai mutum goma sha biyu wa'inda suka yi ƙoƙari su kashe manzan Allah wanda suka yi kokari su kashe manzan Allah aka aika fati, Lemani ya je ya duba ya ce da wane da wane da wane da wane duk suna hannun manzan Allah shi yasa Buhari wannan yana cikin bari in na faɗi ka je ka biga in kana ji ka duba a cikin ba Buhari ba musulun kai babu sufatul munafiqina babu sufatul munafiqina a cikin musulun babin sufan munafiqai inna bi ashabi isna ashara munafiqan minhum samaniyata la yadkhulul jannata hatta yalija jabal fi sammil qiyad yace inna bi ashabi lalle a cikin sahabbaina isna ashara munafiqan akwai wasu munafikai goma goma sha biyu a cikin babil sufatil munafiqin a cikin muslim yace minhum samaniyata a cikin su akwai takwas la yadkhulul jannata ba za su shiga aljanna ba hatta yalija jabal fi sammil qiyad har sai ina kuma zai kai kwa allura su waye su abdullahi bin ubay ake ta faɗi man su waye su abinci ko mana assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi ta'ala